barkanmu da arzikin saduwa a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta kawo balewa a nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa na neman albarkar allah cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau muke takwas ga watan ramadanin shekara 1447 wanda ya dace da 25 ga watan biyu na shekara ta 2026 muna cikin suratul isra mun yi karatu zuwa aya ta 57 Allah madaukakin sarki ya ce kulil lil ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يشاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ قلنا لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Allah madaukakin sarki ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha babu wata alƙarya babu wata al'umma cikin al'ummomi na kafirai a baya illa nahnu muhlikuha face mu ne masu halakar da su qabla yawmil qiyama tun kafin ma tashi kiyama ta zo aw mu'azzibuha adaban shadida ko kuma mu azabtar da su da azaba mai tsanani tun a nan duniya kana zalika fil kitabi mastura wannan ya tabbata a cikin littafi a rubuce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al ba komai ya hana mu aiko da ayoyi irin waɗanda mutane ke tambaya akan a aiko da su ba illa an kazzaba bihal awwalu sai dai saboda waɗanda suke mutanen farko sun ƙaryata irin waɗannan ayoyin sai muka halakar da su wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa dama ba komai yasa muke aiko da ayoyi ba sai don tsoratarwa wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas ka tuna yayin da muka ce da kai ai ubangijinka ya kewaye mutane da saninsa da kuma ƙudurarsa a kan kowa da komi wa ma alna ru'yar lati a raina ba mu sanya abin ganin idon nan wanda muka nuna maka ba illa fitnatan linnas sai don ya zama jarabawa ga mutane wa mal'una ta fi qur'an da kuma la'antacciyar bishiyar nan da aka ambace ta cikin alkur'ani والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم muna tsoratar da mutane amma fa ma yaziduhum illa tughyanan kabira sai dai ba abin da yake ƙara musu sai ƙara kangarewa mai girma ayoyin da muka karanta a baya Allah ya gaya mana yadda ya tanadar da azaba ga waɗanda suka kafirce masa kuma ya ce dukkan mutane nagartattu da bayan Allah masu tsoron Allah suna tsoron azabar Allah ya ce wa yarjuna rahmatahu wa na azaba inna azabar rabbika kana mahzura dukkan waɗanda wasu ke ɗaukawa a matsayin su ma iyayen giji ne su ma suna iya biya wa wani wata bukata suna iya amsa addu'a suna iya tasiri akan Allah ya yi ko kar yi. Allah ce su ma masu nema ne a wurin Allah kuma suna kwaɗayin samun rahamar Allah suna kuma jin tsoron azabarsa sai Allah ya cika a waccan ayar da cewa haƙiƙa azabar ubangijin ka abun tsoro ce to shine nan Allah sai ya ci gaba don ya gaya maka yaya irin azabar Allah take banda ta lahira mafa akwai ta duniya wa in bin qaryatin illa nahnu muhlikuha babu wata alƙarya cikin waɗanda a baya suka yi zamani mace alƙarya ana nufi gari wannan garin sawa'un ƙarami ne ko babba kowane irin civilization kowace irin nation kowace irin al'umma da suka rayu a baya illa na nahnu muhlikuha mu ne masu halakar da su in ka ji wata al'umma ba ta sha da daɗi ba Allah ce mu muka yi in ka ji waɗansu sun rayu sun ji daɗi amma an katse daɗin an halakar da su sun zama labari da tatsuniya mu muka yi wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah Allah yana faɗa ma al'ummomi ne su ji tsoron sa wajen kar su tsokano azabar sa saboda shi Allah yana iya azabtarwa ba fa sai an je kiyama ba illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah mu ne masu iya halakar da al'umma tun kafin matashin kiyamar ta zo idan suka dace da ƙaddarar Allah ta dace da fushinsa a kansu sai Allah maɗaukakin sarki ce su tattara su bar masa ƙasarsa shi ko Allah idan ya ce ka fita ba ba tare da daɗin rai irin wannan ba to ba za ka ji daɗin fitar ba to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya fatattake su tun anan duniya an mu'azzibuha azaban shadida ko kuma mu yi mata azaba mai tsanani ba mu ce a halaka su gaba daya irin abin da aka yi mutanen annabi nuh annabi hud annabi salih annabi lut wanda za a zo ce a halaka kowa sai dai waɗanda suka yi imani ba a'a Allah yana iya ya barku ku amma ya rinka gallaza muku azaba azabar yunwa azabar rashin kwanciyar hankali azabar fatara da talauci azabar annoba azabar cututtuka wanda yana ɗaya daga cikin azabobin da Allah zai iya ɗanɗana muku tun a nan duniya ba wai sai kun mutu ba sai zama kuna rayayen amma rayuwar bata muku amfani ba kuna raye amma kamar ba kwa raye sai zama wanda ya mutu mata ya fi ku jin daɗi to shi ne ma'anar wancan ya halaka ku dukkan mutu wannan kuma bai halaka ku ba amma yana azabtar da ku ɗaya bayan ɗaya ko kuma ya haɗa ku gaba ɗaya amma ba ku mutu ba sai dai ba ku ji daɗin rayuwar ba kuma wato harsasai da Allah ke amfani da sojan harbawa akan mutane don ya musu azaba suna da yawa harsashin yunwa kaɗai in Allah ya ɗora wa mutane ai ya ishe su wala nabluwar na kun bishe minal khawf ko Allah ya sanya wa mutane tsananin tsoro da rashin zaman lafiya da rashin aminci wanda ya kashe wannan wanda ya kashe wancan wancan ya kashe wannan fitina ta dan fara labawa a nan sai ta kullo ta can wannan ma kaɗai azaba ce azaban shahida waljur ko Allah ya aiko muku da yunwa kun yi noma amma ba a samu albarka ba kun yi noma ga shi nan kana gani sai dai ka gansu a tirela ana wucewa da su amma ya yi tsada da kai ba za ka iya saya ba wannan da yana cikin azabar Allah mai tsanani ko manomin ya noma amma shi ma bai samu ya amfana ba ya tara ya noma ya sayar kudin kuma ya zo bai amfana da shi ba wannan maduwa azaba ce Shi ne na kasu min amwal da Allah ya kafa cututtukan da za ku yi ta mutuwa da annoba wasamarat da karancin kayan cimaka Duwane na daga cikin azabobi da Allah zai iya dora wa mutane tun a nan duniya ba dole sai ya halaka su ba aw mu'adhibuha azaban shadidan kana dhalika fil kitabi masdura wannan ya tabbata a cikin littafin Allah a rubuce bi ma'ana maktuban mahfuza a rubuce ke kuma a kiyaye cewa duk waɗanda suka saba ma Allah a wannan duniyar ta hanyar sun ce a basu aya sai aka basu sai suka ƙi su yi aiki da ayar an fahimta to Allah maɗaukakin sarki zai iya kama su ko ya halakar da su ko ya saukar musu da azaba irin ta suna gani a duniyar ba su mutu ba amma suna wata irin rayuwa ta sun malaya ya mutu fiha wala ya haya shi bai mutu ba kuma shi bai rayu ba shi ne kana zalika fil kitabi mastura wannan a rubuce ki a cikin littafin Allah cewa in kuka yi sai ya muku wa ma mana'ana an nursila bil ayat ba komi ne ya hana mu rinka saukar da ayoyin da su suke nema kai musu ba a cikin wannan surar a can gaba za mu ji yadda aka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi na kurewa na keke da keke wai su ga cewa in shi annabi ne da gaske lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كنت قالوا بلي suka ce ba za mu yi imani ba sai ka nuna mana wata aya da za mu tabbatar kai manzan Allah ne wa'azi zalla da ayoyin da kake karanta bai isa ba abinda muke so kai mana shine wannan garin na maka da babu ruwa a ciki ka sa kawai ruwa ya bubbugo kawai mu ga wurin ya zama fadama kawai mu ga wuri ya zama ruwa yana fitowa ga kogi ga idaddunan ruwa ana wahala kafin a samu ruwa suka ce ba za mu yi imani ba sai mun ga idon ruwa ya kullo a cikin maka. kun ji daya allan da suke kalubalantarsa ba zai iya ba ne zai iya me yasa bai yi ba shi da abin yake fada cikin wannan ayar hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inab ko kuma muga kana da wata wani lambu wurin hutawa wanda a cikinsa akwai gonakin dabino akwai kuma inabi wanda ake shigowa da su daga kasashen waje kuma muna so mu gani ai wurinsu sahara ne da duwatsu ba zai iya ɗaukar shuka ba amma su suka ce sai mun ga akwai lambu wanda zai zama wuri mai kyau da dausayi sai ka canza mana ƙasar nan ta koma wuri mai dausayi irin na sauran ƙasashe fatufajjiral anhara hilalaha tafjira ta yadda zamu ga korabu suna gudana a ciki yadda muke ganin lambuna a wasu kasashe kai ma ya zama ka mana anan in ka mana sai mu yi imani shine aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara hilalaha tafjira aw tusqita samaaa kama za'amta alaina kisafa ka ce mana wata rana sama za ta ruso ai idan sama'un shaqqat idan sama'un fatara to yanzu muna so a yi haka ka sa sama ta ɗan faɗo haka wani ɗan wuri ya faɗo faf. sai mu gane kai kai annabi ne na gaske au ya billa ko kuma duwanda ma a bar shi kawai a zo da Allah ya zo ya mana bayani cewa shi ya aiko ka da gaske ma kawai kai ka zo kana ta magana ka ce Allah ne ya aiko ka ina Allah ka zo da shi sai ce wannan shi ne manzona kun ji mun ji to sai ku yi imani da shi ka zo mana da shi kafirci ba abinda ba zai sa mutum ya yi ba wannan tsabar iskanci ne karka ɗauka zai sa su yi imani ne ba aw ta'tiya billahi wal malaikati kabila ka zo da shi da mala'ikun da kake cewa akwai mala'ikun nan su zo tare suna kallon juna an yi layi haka ayi abu cikin tsari sunan sun yi layi kuma muna ganin su suna ganin mu haka ido da ido ba ku a zo har sai a tafi ba a'a mu yi bagara haka kabila muna kallon su suna kallon mu haka sai a yi jawabi sai mu fahimci abubuwa duka yadda suke sai shi tuga ka kaɗan ka kazo ba mu taba ganin mala'ika ba sai ka ce oh, kun yi magana da shi mu ina muka ba wannan ba za mu gane ba aw yakuna laka baitun min zuku mun ga kai ma talaka ne ba baka da komi ya za a ce Allah zaɓe ka kuma ya kasa baka ko gida mai kyau ya kamata mu ga kana da gidan zinari sai ka zama daban sai mu ce wannan da gaske manzon Allah ya zama daban da kana rayuwa a amma ba irin wannan rayuwar kawai kana rayuwa cikin mu a wannan ba zai yi ba autar kafin sama suka ce kai da ya cika ma ma tunda ka ce Allah ba zai zo mala'iku ba za su to kai ka ce ka haura sama sun yadda da cewa Allah a sama yake shi yasa suka ce haka ubangiji eh, eh, iyayen gidansu tsoyayen kishin da suke bauta musu allolinsu a nan suna kasa Allah kuma yana sama sai suka ce autar kafin sama ka je sama amma in zaka ka haura tarka muna ganin ka kana takawa ɗin kana hawa har ga ka bace ja ka tafi sai suka kara suka ce in ka je ma fa karka mana rufa ido walan nu'mina li rubbika ko ka hau ba za mu yadda ba tukunna mm. hatta tunzila alaina kitaban sai ka zo mana da takarda written note na qara'uhu wanda a ciki an rubuta takarda daga wurin Allah zuwa gare mu wasiƙar Allah zuwa gare mu cewa wannan ni ne na rubuta an cika an yi komi an yi signing an yi stamp na karabu mu karanta mu gane cewa ai eh, wannan daga wurin Allah ne ya turo ka ya baka written not. amma har kawai ka zo kawai ka ce shi ya aiko ka irin wannan abin da suke neman sai Allah ce ka san abin da ya sa ba ma ba su shine abin da wannan ayar take cewa wa ma mana'ana an nursila bil ayat ba gazawa ce ta hana mu in sun ce mu yi kaza ba ma yi ba abin da yasa ba ma yi muna jin tausayin su ne illa an kazzaba bihal awwalun mutanen farko ne suka rika tambayar irin haka amma idan an ba su sai su ƙin imani to ni kuma ka'ida ce in ji Allah idan ka ce in baka to zan sa maka sharaɗi cewa idan fana baka dole kai imani saboda asalin imani ana yi da gaibu amma in ka ce kai ba za ka yi da gaibu ba sai na nuna maka wani abu a zafiri sai na nuna maka kuma ka gani to fa kana karyatawa sai kawai halaka ne to da suka nema sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanne ka zaba sun ce a yi musu ka yarda a yi musu amma idan suka ki imani kuma zan halaka su ko kuma a bar su ko ka ci gaba da Ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a bar su ki ci gaba da wa'azi in za su yi imani su yi imani wanda ba zai baibaye amma a halaka musu ni ba na so to Allah kuma yana jin tausayin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce abin da yasa muka ki ba su shine muna jin tausayin su ne sama da al'ummomin baya al'ummomin baya muna ba su suna ƙaryatawa sai in halaka su ko kuma ba na so in halaka ku don haka shi yasa in kuka nema ba zan yi ba in za ku yi imani ku yi wanda ba zai yi ba sai kare yi imani sai yazo lahira ya same ni amma ba zan muku azabar duniya ta hanyar halakawa ba kuna fahimta don haka ne sai rike ayata wanda zai gada ma ba zai imani bai rike kafircin sa in yazo ma haɗu. amma ba zai zo ya jawo wa sauran mutane kuma a je a halaka su gaba ɗaya ba a'a wanda yake so ya yi imani zai yi kome ga wata aya ba saboda ba ayar da ta wuce shi alkur'ani in kaga wannan ya ishe ka kai imani kai imani in wannan bai sa kai imani ba to innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya hatta yarawu al'azab al'alim ko duk ayoyin duniya nan aka ba su ba sai ta su imani ba to shi yasa Allah ya ce abinda ya hana kenan kaga ba duk abinda suka nema sai ayi musu ba akwai waɗansu abin da suka nema aka yi musu iqtarabat sa'atu wanshan kalkamar tun a farko-farko kenan da suka kalubalance shi suka ce da shi idan da gaske kai manzon Allah ne to ka sa wata da yanzu muke gani nan gashi nan ana dandali ne ana hira ga wata nan kowa na ganin ta sai suka ce ka sa watan ta tsagi idan ta tsage ta rabe biyu yanzu ga wata muna gani wannan watan ba wani daban ba kuma dukkan mu duk gari nan kowa ya gani a ga ya tsage to in muka ga haka za mu yadda da cewa kai annabin Allah kuna fahimta sai annabi sun salama ya roƙi Allah kawai sai Allah ya yadda kawai sai aka ga sama sai aka ga wata ta fara tsagewa ta tsage kuma ta fato shine bati sa'atu wan shaqqal qamar shi yasa masu bincike na saba jannati suka ce sun gano a jikin wata akwai crack din da yake nuna akwai lokacin da a tarihi ta taba fashewa da shi na alkur'ani duka tara bati sa'atu wan shakkal qamar a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka yi haka da suka zo suka ce ka wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir sun ga ayar suka ce a nuna musu sai aka rasu suka ce ka ashe wannan babban matsafi ne kaga kamar da gaske mun ce wata kuma gashi fa kamar da gaske wanda ya iya tsafi a madadin su yi imani ba su yi kalmar shahada wanda Allah ya shirye shi don ya ga aya a lokacin sai ya yi imani lokacin da aka tara matsafa a ƙasar masar aka ce da su kowa ya kawo abin da zai iya nuna bajinta don ya kure annabi musa annabi musa yana da wata sandarsa da ya jefa ta a gaban fir'auna sai ta zama macijiya sai ce aje a nemo masa manyan matsafa su kure annabi musa kawai da suka zo sai suka jefar da sanduna irin yadda shi yake yi din fa'alƙau hibalahum wa isiyahum wani yazo da sanda wani yazo da igiya ya jefa ta kawai sai suka zama macizai kuma bi sihirin azim kuma macizai manya-manya wannan abun sai da ya zane annabi musa fa aujasa fi nafsihi shifatan musa annabi musa sai ya ji tsoro ya ce kai ya wannan ba bara su ya gama da ni ba sai Allah ce da shi la takhaf karka ji tsoro wa alqima ma fi yaminik jefar da sandar hannun kannan, sandarsa kuma yar karama ce wannan manya-manyan waɗannan manya-manyan da suke gani na macizai ɗin kawai sai ta fara fa'ida iya talka ma ya ko duk abin da suka jefa sai ita kuma ta rinka haɗiye su ai shi ma da Musa bai san mai zai faru ba kawai Allah ne ya nuna masu karkaja mu yana jefarwa sai ta fara haɗe su su a tsammanin su ta yiwu idan ya jefa nasu su sai su daina motsi sai ta ta rika motsi kaga ai shi ma yayi nata to da sai tana haɗiye su gaba ɗaya, to su kuma sun san menene tsafi sun san menene gaskiya saboda haka in kai tsafi fiye da na matsafi ya san wannan tsafin ya fi karfinsa amma in kai abin da ba ma tsafi ba ne to ya san wannan fa gaskiya ne sai suka gano cewa wannan abin gaskiya ne don in a tsafi ne ba wanda ya kai su a duniya sannan ba tsafin da zai zama wai sai rinka haɗiye nasu kuma shi bai ƙara ƙiba ba kuma nasu ya tafi kenan a'a wannan sun tabbatar suna ganin wannan kawai sai duk suka faɗi kamar sun haɗa baki fa ulkiyar saharatu jadal sai dukkan suka faɗi suka yi sujjada qalu amanna haka ake wa ayar Allah in ka gani da gaske to su ma laraba da suka gani a madadin da suna gani sai su ce me sai su faɗi su ce amanna bi rabbil alamin to su kuma kalu sihirun mustamir suka ce sihiri dai har yanzu ana kai ga wani kuma an sake wani sihiri dai ana ci gaba to shine daga bayan sai Allah ya ce tun da suna karyatawa to fa su kiyayi suna tambaya ana musu abin da suke tambaya su kuma ba za su yi abin da suka yi alkawari ba zan fahalaka su su shine mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da tausayi irin nasa kuma ya dace da tausayin da ubangiji ke wa al'ummarsa ne Allah ya ce daga yanzu ba zan sake turowa ba ko sun nema ba zan yi don su ba wanda yake so zai yi imani ko ban turo irin wannan ba amma dai sun ga ana iya wakan sun sani tunda sun ga an yi a baya amma nan gaba ma mana ana an nursila bil ayat ba abinda ya hana mu mu rinka yi karka ɗauka gajiyawa ce ko ba ma taimakonka ne a kai a za mu taimake ka amma ba ta turo irin wannan ba saboda da muka yi haka wa ɗan baya sai suka karyata. shi ne Allah ce wa ataina samudan na kata ai ga misali nan mun ba wa samudawa taguwa Mubusiratan bi ma'ana ayatan bayyinatan wadiha suna ganin ta a fili ba boyayyen abu bane sun san ba sihiri bane fadalamu biha amma sai suka suka kafirce duk da ita ga taguwar aya ce da suka nema su suka ce fakti bi ayatin in kunta min sadiqin ka zo da wata aya ka zo da wata mu'jiza idan da gaske kake yi cewa kai annabin Allah ne nan sai Allah ya ce hadhihi naqatu hadhihi naqa laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum ne zai ga musu ce hadhihi naqatullahi lakum ayatan ayat da kuka neman gashi Allah ya ba ku taguwa dama babban bukatar ku shine ruwa to ga tanan nan laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum yau za ta shanye ruwa gobe kuma sai ta baku yau idan tana shan ruwa sai ku ɗebi ruwa gobe in ta gama sha ko kuma sai ta rinka baku madara wala ta masu habisu amma kar ku nuna wa Allah kafirci kar ku taba ta fa zalamu biha sai suka kafirce wa Allah akan ta an gane ko to shine Allah ya ce fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa dama muna aiko da ayoyi ne fa kadai saboda mu tsoratar da mutane kar su dauka muna dauko muna aiko da ayoyi ne saboda wasa duk ayar da kaga mun aiko da ita to da gaske ne idan ba ku ji tsoro ba kuka yi yadda kuka ga dama to za ku ga kuma abinda ba ku so ba to a cikin waɗannan ayoyi mun ji a cikin ayar farko Allah ya ce babu wata alƙarya da Allah yake aikowa face shine mai halakar da su min ƙarya atat an amri rabbiha wa rusuli fahasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra ita ke fassara maka wannan aya Allah ya ce ai ba alƙarya ɗaya ba biyu bane da yawa daga cikin alƙaryu a baya a an amri rabbiha waɗanda suka kangare akan umarnin ubangijinka fa hasabnaha hisaban shadida sai muka sa suka ɗanɗana kuɗarsu wa azabnaha azaban nukra kuma muka yi musu azaba mai muni to wannan shine irin abin da Allah yi wa ɗan baya kuma suna da yawa shine wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha duk alƙaryar da ka ji Allah ya halaka a baya duk alƙaryar da ka ji an gama da ita a baya Allah ne ya halaka ta kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarn guda nawa ne kan alƙaryu waɗanda aka halaka gabanin waɗannan hal tuhissu minhum min ahad akwai wani daga cikin alƙaryu ko civilizations da Allah ya gama da su a baya wanda yanzu kake jin su? na ce yanzu duniyar ba mai magana sai mu kaɗai mu kaɗai ne muka rayuwa a duniyar kallazi na min qablikum kanu aksara minkum waɗanda suka rayu a bayan ku fa sun fi ku yawa wa ashadda minkum quwwatan kuma sun fi ku ƙarfi wa akthara amwalan wa aulada kuma sun fi ku yawan dukiya sun fi ku yawan yaya duk abin da ake gadara da shi sun fi ku amma yanzu Allah ya gama da su kuma ko duriyar su baka ji shine wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun guda nawa ne alƙarya da Allah ya halaka su sai dai kawai azabar Allah ta zo musu ko suna baccin rana ko suna baccin dare sai ta zo musu kwatsan ba su taba tsammani ba lokacin hutu ana cikin bacci ashe Allah ya gama shiryawa cewa mala'ika ya zo ya gama da su shine ne in min ƙaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yau mai qiyamah wannan tun kafin azabar tashi kiyama ne aw mu'adhibuha azaban shadida ko mu mata azaba azaba mai tsanani idan Allah ya ga dama sai ya dora bayinsa akan su su zo su lallasa su wannan bayin sawa'un bil adama ko ya turo wani daga cikin rundunoni nasa ko iska ko ruwa ko ya dora musu yunwa ko ya dora musu fari ko ya dora musu cututtuka duk wani na cikin abin da Allah zai iya kuma ya yi yi a baya an gani ga yadda Allah maɗaukakin sarki da annabi mutanen annabi Musa Fir'aun da suka kafirce in suka ƙi Allah ya rinka nuna musu shine azaban shadidan azaba kala-kala walakada akhadna ala fir'auna bisini aka kama su da bai ayi rashin abinci wa naqsin min ath-thamarat da wahalar abinci tsadar abinci da kuma wahalar samunsa sannan fa arsalna alaihim tufa aka rika musu ambaliyar ruwa sun yi ta damuwa ba a yi ruwa ba da aka zo yin ruwan sai aka yi ruwa mai yawan da ya fi ƙarfin bukatarsu sai rusa musu gidajen wal jarat aka aiko musu da fari wal aka aiko musu da ƙwarƙwata fari sai su cinye sai an bari kun gama yin noma daidai ya fudo kafin a ce lokacin da zai fara yin nuna da za ku yanke sai fari zo su cinye ko cinye ganyen sai ya ne sai ya zama duk ɗaɗan ba zai fitar da amfani ba da an yi fari shine asini daga baya sai aka zo aka yi ruwan sai Allah ya bari sai da ruwan ya kai sai ya jawo kuma abin da ya fita sai ɗan kaɗan idan ka shuka masara kwaya ɗaya ba tana fitar da goyo goyon kuma a jikinsa akwai ‘ya'ya ruwa ba to sai ka yi goyo sai zama sai totuwa sai ɗan kaɗan a jiki shi ne nafsin minar samara ai sai Allah ya bayar kafin take yabanya sannan daga baya sai Allah ya zo kuma ya tura musu wato sana alaikin tufa sai a yi ruwan mai yawa sai ya cinye gonakin sai ya cinye gidajen wal jarad sai Allah ya bari sai ta yi kyau misali kai ne ka yi noma ka sa taki ya gama yin kyau ka san fara kuma ta fi son cin wanda aka sa taki yayi kyau din sai Allah ya turo musu fari sai su cinye wal qummal sai Allah ya turo muku a jikinku ku kuma sai ya turo musu kwarkwata kwarkwata ba fa kwarkwata daya biyu uku irin wanda za a daka a jikin kai ko a sa a jikin tufafi ba sai zama har cikin abincin ka abincinka zaka ci abinci sai ga kwarkwata tunda har kaga Allah ya faɗe shi anan ai ba karamin kwarkwata bane ka san kuma ai yawa ne a ce kai yanzu haɗaɗɗe ka zo kuma ka kwarkwata duk tana bin ka wadda fadiya sai Allah ya turo musu kwaɗi kuma wannan dukan su bayin Allah ne kuma ba kowa bane kai ka ɗauke su wulakantattu amma sai Allah ya turo su from nowhere kawai in an yi ruwa sai ai ruwan kwaɗi kana kwanciya akan gado zai gaji kwaɗi sun hana ka bacci ka zo daidai ka ɗebo ruwa zai ga kwaɗo yana tsalle a ciki za ka ci abinci ka ga kwaɗi shi ne wadda fadiya waddam Allah kuma sai jarabe su da ruwa ai da jini ruwan da za su sha sai su ga duya ba da jini duk wannan fa Allah yana musu ne shi ne ma'anan wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa don Allah ya tsoratar da su ne su dawo ga Allah ma'anar Allah yana turo irin wannan shi ne falaula in ja a suna ta tadarru abinda Allah yake so kawai kawai ne ku dawo ku risina ku kaskantar da kai sai ku ce Allah mun tuba walakin qasat kulubuhu amma su sai zuciyarsu sai ta tsekashe shi yasa Allah da ya tara wadanda ya ce ayatin mufassala ayoyi ne daki daki wannan bayan wancan wancan bayan wannan haka aka rinka jera su to irin waɗannan ayoyi shine Allah ya ce duk waɗanda ya turo musu sai suka ƙaryata to illa na a muhlikuha aw mu'adhibuha azaban shadida kana zalika kitabin masu tura wannan a rubuce yake in an yi to sai Allah ya yi shine Allah ce to ku Allah ba zai muku ba shi ya sa ba ma ko kunne ma ba za a ba ku ba wannan wa ma mana'ana an nursila bil ayat wannan shi ke ƙara tabbatar maka da rahamar ubangiji ga wannan al'umma wato duk abin da zai iya zama mana bala'i Allah ya san shi sai tare shi tun daga farko ba karamin bala'i ba ne ku ƙalubalanci Allah kuma Allah ya amsa muku ya ce muku muyi kai ka san ai baka isa kai faɗa da Allah ba to shine Allah ya ce ko kun kalubalan shi ba zai amsa ba sun yi ta nema sai Allah ya ya tanka suna nema a yi musu aya sai Allah ya Cikin cikenan sai a zauna lafiya za su yi ta izgilikan su ce cewa in manzo ne to mesa yasa ba zai yi wani abin kirki ba an gane ko falaula ulkiya alaihi aswiratun min zahabin au ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtadin me yasa ba za mu ga ana jefo masa da kayan ado da kayan kawa irin na zinari bai ga mu rarraba wa matan mu shi bai baya ba da komi kawai annabi suna kalubalanta suna so amma da gaske yi a ba su ne su duk damuwar su duk abin da kaji sun nema ba abubuwan da suka shafi duniya ne to shi yasa Allah yake cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun inda ba don inna musu hakan duk kafircewa za su yi ba duk duniya ba kafircewa za a yi da dukkan sai mu sai mu basu sai zama ma gidajen na azurfa da zinari amma Allah shi sa saboda tausayinsa gare mu sai ce ba zai yi ba shine wa mamana ana an nursila bil ayat illa an kadzaba biha al awwalun sai Allah cewa atina saboda naqata mubsira da ma sun nema ai sai muka ba su kuma sai muka ba su ita a fili fa zalamu biha sai suka yi butulci game da ita kamar da muka karanta tare da ku a baya samudawa su ne mutanen annabi salih alaihi salam shine wanda ya zo bayan annabi hud alaihi salam shine wanda ya zo ga mutanen alhijir alhijir wani gari ne da wata ƙasa ce wanda yanzu babu ita amma tana nan a tsakanin tabuka da madina na yanzu ke shi yasa wurin yana nan a kasar saudi arabia a ƙarƙashin jihar madina garin da suka zauna mutane masu son kallon abubuwa na tarihi suna zuwa su je su ga wurin da gidajensu irin wanda suka yi na duwatsu tun irin wa'ancan shekaru sun yi haka to su sai suka kalubalanci annabi salihu suka ce da shi wa inna zunnuka lamin alkadib muna gani karya kake ba ni ne nake karya shine sai suka ce da shi inda gaske kake yi to ka zo mana da wata aya mai ban mamaki wanda ba wanda kowa a nan zai ga abin mamaki shikenan kawai sai zama daga cikin dutse ba wai daga gidansa ya fito ba yadda ki dutse kawai sai aga taguwa ta fito ba haihuwar da aka yi ba ba kuma ba kuwa ce ta zo daga wani gari ba ita kaɗanta kawai ta fito sai ce to ta nan a ah, ka lallai abin mamaki to za ku yi imani suka ce za mu duba mu gani suka ce a to ai ba mu ga muna wani amfana da ita ba kawai taguwa kar ta zama ba na gaske ba ne ba inda gaske ne ya ba muga tana rayuwa kuma ana shan nono ana abubuwa ba sai ce shi kenan za ta ci gaba da rika baku nono amma kar ku ta to akwai 'yan iska a garin akwai su matsiyata su tara wani gang ne na waɗansu wato ka da ba an daɗe ana matsiyata a duniya Allah ce wa kana fil madinati tis wa kana fil madinati tis'atu akwai su mutum tara matsiyatan ƙarshe a cikin cikinsu yufsiduna fil ardi dama ɗan ta'adda ne wala yusbihun ba sa gyara sai dai a bata kowa ya san su a garin kalu ta billahi sai da suka rantse suka ce ba za a zo garin na a zo a canza mana bufa akwai yadda muke so a tsarin rayuwa haka mutum ba zai zai canza mana abubuwa ba za mu kashe shi shi ne lalubayi ta nahuwa ahlaka za mu kashe shi kuma za mu kashe taguwar da yana so ya canza mana gari kawai ana samu ana shan iska yana so ya hana mutane shan iska ba za mu yi da wannan ba suka ce cikin dare za mu bi dare mu kashe shi shi ne lalubayi ta nahuwa ahlaka sun malalakulan na yi ma shahid na mahalika ahli sai mu zo mu gaya wa ‘yan uwansa mu ce wallahi ba mu sani ba ya aka yi ne idan mu zo ajiya mu ma ka san wani in ya ta kuma sai ya zo tare da shi za a yi komi da komi ana ana ajiya yana yana haka kuma tare da shi aka yi su ma haka suka ce da su to sai suka zo da suka taru sai suka ce to waye zai fara kashe ita taguwar to idin ba aka ashqaha sai wanda ya fi su gaba ɗaya gang leader sai ce ni zan gama da taguwar ko kuma ku taru kan shi shi wanda ya fi su gaba ɗaya ke to sai tashi shi kuma wallahi sai je soke ta fa kadzabuhu suka ce ƙarya kake yi ba isa ba suka soke ta kuma suka ce ya salihu itina bi mata iduna ba kana ta mana barazana wai za a yi mutu ba za a to a mutum kawai a mutum na an kashe ta wannan shi ne yadda suke wa ayoyin Allah Allah zai bari al'umman manzan Allah a yi haka Allah ba zai bari a kangare a yi haka har Allah ya kama mu ba shi ne ya sa Allah ya ce ba zai yi ba kawai sai ya soke ta suka ce ya salihu ina ce azaba ce itina bi ma ta iduna wannan alkawarin mun daɗe muna jin ana alkawari ba mu ga zahiri ba a yi ta kawai in kunta mina sadikin in gaskiya kake kafin a zo wannan fa in yazo yana wa'azi sai su saurare su ce ya salihu kar kun tafi na marjuwan qabla hada da dai muna ganin maka tsammani kamar za kara da future mai kyau <laughs> da ka tashi mutumin kirki ana gani kamar za ka zama wani abu amma gashi ka zo ka koma wa'azi kuma da muna maka tsammani da ka zama nagari amma zo abinda za ka koma kenan a tanhana an na abu da ma ya abu da aba'una yanzu abin shi shine ka zo ka hana mu bauta wa abin da muke muka ga dama abin da mu suke kai to wannan shine misalin da Allah ya bayar akan yadda 'yan baya suka rika yi ku kuna so a yi haka da ku shi yasa Allah ya ce wa ma mana'ana shi yasa mu ba za mu yi muku ba to me yasa Allah ya zabi samudawa ai ba su kadai halaka ba kuma kafin ya halaka su ai sai da ya adawa shi yasa shi ma annabi salihu sai da ya ce wazkuru iz kuntum menene yace da da su Allah ya kawo ku min a adin wa a bawwa'akum fil ardi dole min su ku sura ai bayan Allah ya halaka adawa ne ya kawo ku don haka adawa sun riga shi me yasa Allah bai ba da labarinsu ba sai ce ai mun ba wa samudawa taguwa bai ce bai fara da annabi hudu ba saboda samudawa ne aka ba su taguwa su mutanen annabi hudu su ba abin da suka kalubalanta aka ba su sun yi kafircin su ne shi yasa Allah sai bai faɗe su a nan ba dabu da ba su dace da wannan misalin ba duk da cewa Allah ya halaka su su ma amma su ba a ba amma su ba a ba su irin abin da aka ba wa mutanen annabi salihu alaihi salam ba ina fata ana fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa <clears throat> mutanen annabi salihu su suka fi dacewa da misali da su na farko saboda mutanen annabi salihu larabawa ne irinku na biyu mutanen annabi salihu sun zauna a gari kusa da ku baka kuna bi ta garinsu kuna gani baka sun fi dacewa da misali da ku kuma sun fi dacewa da cewa su suka tambayi aya aka ba su kuma ta zama musu sanadiyar halaka ka shi yasa Allah sai bai faɗi misali da waɗansu ba sai da su an fahimta wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa wannan darasin na karshe yana da kyau mu tashi da shi a nan a matsayin babban darasi gare mu ashe Allah yana matukar kaunar mu ashe Allah yana jin tausayin mu ashe Allah yana jin kanmu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yayi alkawari ba zai halaka mu irin yadda ya rika halaka mutanen baya ba yanzu wa'azi anan shine ta yi a kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu ta yi za mu nuna wa Allah mun gode inda ba don wannan rahamar ta Allah ba da ya ce wa ma Allah da yu'azzibahum wa tafi yi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zai mana azaba ba alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da mu a cikin wannan al'umma kuma ba zai mana azaba ba alhali muna istighfari ashe abubuwan da suka sa Allah ya kiya mana azaba abubuwa biyu ne albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin mu wa anta fihim wanda yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati a cikin wannan zamanin naku dalili na dake na biyu kuma muna istighfari muna tuba ga Allah wannan ya nuna jama'a mu tuba ga Allah me yasa za mu tuba ga Allah shine Allah ya ce akwai alƙarya da yawa ba ko da ba a je tashi kiyama ba kuma ba a halaka su ba amma fa au mu'adhibuha azaban shadida muna iya mu bar su ba a halaka su ba amma ana musu azaba mun kuma faɗi harsasan da Allah ke amfani da su wajen yin azaba yanzu waɗannan harsasai ba su fara taba mu ba yunwa ba ta taba mu tsoro ba ya taba mu rashin aminci da kashe-kashe baya taba mu waɗannan abuwa da suke damu asalin abin da zai zamo mana maganinsu wallahi shi ne mu tashi mu yi addu'a addu'a ta gaske yanzu abin tsoro shi ne wannan maganar ta ta'addanci da kullum muke ta tsoratarwa da cewa idan ka ana yi a wani wuri ka rika tunawa da cewa yan uwanka ne fa baka fi su da komai ba kai ma jarabawar tana iya zuwa gare ka ba su suka jawo ta same su ba Allah ne ya kaddara inda su suka jawo kai ma ka jawo me yasa taka bata zo ba idan kuma akwai wani laifi ne da suka yi yasa aka musu kai ma kana irin laifi za ka kai ka fara tanadi idan naka ya zo ya ka yi haka ta zo ta same su suka gudu suka bar gidajensu suka bar iyalansu suka fantsama a cikin garuruwa da ƙauyuka da birane wani mai arziki ne ya dawo matalauci wani mai gida ne ya koma kwana a bakin titi wani mai bayarwa ne ya koma mabaraci wani uba ne ya koma bai da ɗaɗaɗa wani ɗa ne wurin wani amma ya koma maraya wata mata aure ce amma ta koma ba zama marar miji me yasa wannan abun saboda Allah madaukakin sarki ya ga damar ya azabtar da mu da irin abin da yake so babu wani abu da yake faruwa a wannan duniya ba tare da yardar Allah da izininsa kafin ya faru ba kuma ba wani abu da yake faruwa da zai zama laifin Allah ne laifinmu ne saboda Allah baya zalunci idan ka ga musiba ta same mu fa bima kasabat aydikum abinda hannayenku suka tsirfata ne idan aka ce hannayenku ko ku dukkan kuka yi laifin ko kuma wasu daga cikinku ku suka yi kuma ba ku hana su ba masu laifi waɗanda za su iya jawo fushin Allah daga cikin mu suke don haka da muka yi shiru suna yin laifin to ya zama kamar a madadin mu suke yi suna wakiltar mu ne don haka idan azaba ta zo za ta haɗa gaba ɗaya ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yanzu menene magani akan halin da muke ciki muna da manya-manyan matsaloli musamman yankunan da yake da rinjayen musulmi amma matsalar da tafi komi girma daga cikin matsalolin mu shine abinda ake jin tsoro akan nan gaba ya fi yawa sama da abinda ma yanzu ake ciki yanzu halin wannan ƙasar hasashe na yadda masu riƙe da madafun iko suke riƙe da al'amuran da suka shafi gwamnati da mai da hankali akan damuwar mutane na yanzu wanda shi ne asalin abin da mutane suke bukatar a ce akwai gwamnati a ƙasa shine security of lives and property da kuma mutum ya ji cewa yana da aminci a matsayinsa na ɗan ƙasa wannan hawk ɗin yana so ya dita shi kuma mafi girman abin da za ka rasa a duniya shine ka rasa hawk duk wahalar da kake ciki idan kana tunanin gobe za ta fi ban idan za ta fi yau kyau ko jibi za ta fi gobe to wannan zai sa ka riƙa jin akwai ɗan sanyi amma halin da yanzu mutane suke ciki a ƙasar nan shine ana tsammanin ta yiwu gobe za ta fi muni saboda gara jiya akan yau gara shekaran jiya akan jiya gara shekaran jiya waccan akan shekaran jiya to haka ake tsoron ta yiwu gara yau akan gobe ta yiwu kuma gara gobe akan jibi idan abin ya kai can gaba Allah ne kaɗai ya san idan a yanzu gwamnati tana ta hankoron neman hanyoyin da zai sa a zaɓe ta ta zarce amma suke rikon sakainar kashi wa al'amuran da suka shafi rayukanmu da jininmu da kuma ci gaba da rayuwarmu existence kadai idan suka samu dama suka sake dawa wanda ba damuwarsu bace su zarce shi kuma a lokacin mai za su yi wannan ya kamata mutum ya zama yana da hankali kai ka ce an a azaban shadidan ya riga ya tabbata akan mu kamar Allah ya riga ya fara saukar mana da azabar ta hanyar hannayen waɗansu daga cikinmu ba abinda zai iya kauda irin wannan halin da muke ciki wallahi sai tsantsar addu'a tsakaninmu da Allah mun sha faɗa cewa wajibi ne akan al'umma idan Allah ya fara nuna musu irin wannan ana nuna musu ɗan yatsa to falaula irja ahun ba suna ta su komo gaban Allah su san Allah ne kadai zai iya su yi kuka a gabansa kukan kaskanci su nuna damuwarsu suna neman Allah ya yi saboda sun tabbatar Allah zai iya saboda idan akwai ɗagutai da suka nuna bin ƙarfi da ana gani cewa ba za a iya karya su ba Allah ya karya waɗanda suka fi su ƙarfi a baya shi ne abin da ayar da muka karanta a farko Allah madaukakin sarki ya ce wa in min na illa nahnu muhlikuha gari gaba ɗaya ma fa mu za mu iya halakawa ballantana ɗaiɗe kun mutane da suka zama alaƙaƙai a cikin garin Allah ya yi zaben ɗauki ɗaiɗai ya kashe ɗagutai a kowane zamani in ya ga dama su ma na yanzu Allah zai iya da su wajibi ne akan al'umma mu tashi ko don dalilin addinin mu ya ci gaba wanda yake da barazanan yaya addinin zai zama a nan gaba ko don al'umman musulmi da waɗanda suke da rauni don Allah ya ce ana iya tashi a yi jihadi ko don saboda a kare haƙƙin masu rauni wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin me yasa ba za ku tashi ku yi yaƙi saboda Allah da kuma saboda kare haƙƙin masu rauni ba saboda haka wajibi ne akan al'umma mu tashi mu yi addu'a Allah ya ce wa an tafihim yawan salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sa Allah ya kawo mutane rangwami wa yastaghfiru yawan istighfari yana sa a samu rangwami sannan a rika yin addu'o'i musamman a cikin wannan wata na Ramadan addu'a na jama'a a cikin alqalut addu'a na jama'a idan an haɗu a wuri irin haka wanda ta yiwu daga cikinmu akwai waɗanda Allah yake jin tausayin al'umma albarkacin irinsu idan aka yi addu'a irinsu suna ce amin ta yiwu Allah ya amsa idan muna jin tsoro waɗanda suka gabace mu sun ji tsoro irin haka amma Allah ya ce da su ala inna nasarar lahi nasarar Allah tana nan a kusa mu ma ba za mu cire hop ba nasarar Allah tana nan a kusa amma nemo ta ake yi ana nemo ta ne kuma ta hanyar addu'a da kuma kai ka gyara kanka Allah ubangiji muna roƙonka don ƙarfinka ya Allah muna roƙonka don albarkar kyawawan sunayenka ya Allah muna roƙonka don ɗaukaka da buwayar siffofinka ya Allah muna roƙonka don darajar littafinka ya Allah muna roƙonka ka kawo mana sauƙi a cikin al'amuranmu Allah ka tsare mana kasar mu ka tsare mana al'umar mu ka tsare mana addinin mu ya Allah dukkan wanda zai zama mana alaƙaƙai a kan addininmu ko ƙasarmu ko amincinmu Allah Ubangiji ka nuna mana ƙarshensa duk wanda yake so ya ga wulaƙantarmu ko addininmu ko al'ummarmu Allah ka nuna mana wulaƙantarsa Allah ka nuna mana ƙasƙanci a kansa Allah duk wanda yake son mu da alheri Allah ka bashi damar ka mana alheri ya Allah ka ji kanmu kamar yadda kai alkawarin zaka ji kanmu albarkacin mu al'umar annabinka ne Allah kana kaunar mu saboda annabinka Allah ka nuna mana rahamarka Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali innaka Hamidum Majid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 اللهم نصرك يا رب العالمين اللهم أعنا اللهم عونك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا اللهم إنا نسألك من الهم فرجا ومن الضيق مخرجا اللهم إنا نسألك رحمتك لأمتك اللهم إنا أمة نبيك اللهم إنا أمة نبيك آمنا بك وآمنا بنبيك وآمنا بكتابك واتبعنا سنة نبيك وآمنا بكتابك واتبعنا كتابك واتبعنا سنة نبيك فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في مدننا اللهم آمن المسلمين اللهم آمن المسلمين اللهم هون علينا اللهم هون علينا اللهم هون علينا يا رب العالمين اللهم يسر لنا كل عسير اللهم إنا اللهم إنهم قد بغوا علينا وبغوا علينا اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك بكل من بغى علينا اللهم عليك بكل من طغى علينا اللهم أنت أعلم بهم اللهم أنت أعلم بهم اللهم من أرادنا أو ديننا أو أمتنا أو بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وانصرنا عليه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نصرك اللهم إنا نسألك نصرك لأنفسنا اللهم إنا نسألك نصرك اللهم إنا نسألك نصرك لإخواننا اللهم إنا نسألك نصرك لإخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين